فلا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالتقوى منهج الأنبياء وسيرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ثم, ثم اعلموا رحمكم الله أن من أفضل عرى الإيمان تقوية الإيمان تقوية إيماننا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فتعرف ومن أفضل الطرق لذلك التعرف التعرف والوقوف على شمائله صلى الله عليه وسلم تعرفوا شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوقفوا عندها لتزدادوا إيمانا مع إيمانكم به صلوات الله وسلامه عليه إن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في الخلق والخلق أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لنفسه والله أعلم حيث يجعل رسالته وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجمل الناس ولم يصفه واسف إيه، ولم يصفه واصف قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر وصفه الصديق فقال أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام وقال أبو هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في جبهتي وما رأيت أحدا أسرأ مشيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما, فكأنما كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير, وإنه لغير مكترث وجمع الله له الكمالات في خلقه وخلقه أما في خلقه فإنه موصوف بالسكينة الباعثة على, الهي على الهيبة والتعظيم والداعية إلى التقديم والتسليم ارتاءت رسل كثرة من هيبته حين أتوه ومنها الطلاقة الموجبة للإخلاص والمحبة البائثة على على الم... والمحب... والمحبة الباعثة على المروءة وكان أحب إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم من الآباء والأبناء ومن شرب الماء البارد ومنها حسن القبول, حسن القبول حتى تسرع القلوب حتى تسرع القلوب إلى طاعته وتذعن لموافقته ومنها ميل النفوس إلى متابعته وانقيادها لموافقته وأما, وأما الصفات الخلقية فقد كان صلى الله عليه وسلم له موصوف فقد كان صلى الله عليه وسلم موصوفا برجاحة الأقل وصدق الفراسة ومنها أنه ثابت عند الشدائد وكان صابرا على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب ومنها زهده في هذه الدنيا ومنها تواضعه للناس وهم أتباع وحفظ جناحه له وحفظ جناحه لهم وهو مطاع يمشي في الأسواق ويجلس على التراب ويمتزح بأصحابه وجلسائه فلا يتميز عنهم إلا بإطرافه وحيائه ومنها حلمه ووقاره ومنها حلمه ووقاره وحفظه للأهد ووفاؤه بالوعد وجمع الله له تعالى فضائل الأقوال من, من القول بالحكمة وحفظه لقصص الأنبياء وإحكامه لشرع لشرعه ودعوته لمحاسن الأخلاق وكان أفصح الناس لسانا ومن, ومن تلك الفضائل فضائل الأعمال فكان, فكان حسن السيرة جمع الله له بين الرغبة والرهبة في سلوكه واصطفاه الله تعالى وميزه وثبته في العدل فيما شرع والوسطية في منهجه والشجاعة في جهاده والسخاء والجود مع أصحابه وحتى مع الأعداء وخصه صلى الله وخصه جل وعلا بخصائص من بين الأنبياء ومن بين أمته أخذ الميثاق على جميع الأنبياء على على الإيمان به وعلى أن يوصوا أممهم بالإيمان به وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومنها عموم رسالته وكان الرسول يبعث إلى, إلى, إلى قومه وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ومنها أنه رحمة مهدى كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا رحمة مهدى ومنها أنه أمن لأصحابي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى مجد أوران الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا tsoron Allah shine tafarkin annabawa kuma akan sa rayuwar الله صلى الله عليه وسلم تكي ita ce abin da ya fi komai mutum ya tsorurinsa a wannan rayuwa ta duniya sannan mu sani cewa daga cikin wato shika-shikan imani abin da yake tabbatar da imanin bawa bin hanyoyin da za su ƙarfafa kuma su tabbatar da imaninmu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wasiya ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzan ku yi imani da Allah da manzanninsa da da kuma <clears throat> da littafin da muka da ya saukar ya zuwa ga manzansa da kuma littafin da ya saukar a gabaninsa kuma yayi bishara ya ce duk waɗanda suka fallazina wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka ji nauyinsa suka girmama sha'aninsa suka taimake shi to waɗannan su ne shiryayyu to daga cikin hanyoyi da yake tabbatar da imaninmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ƙarfafa shi a cikin zukatanmu tsayawa akan kyawawan halayensa da kyakkyawar halittar da Allah madaukakin sarki yayi masa domin saninsa shi ne zai sanya shi shine zai ƙara soyayyarsa a cikin zuciya soyayyarsa kuwa ita ce ta farki ta ƙarfafa imani da shi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya yi musu baiwa suka gan shi haƙiƙa sun samu falala wadda babu babu kamarta domin Allah ya duba zukatan bayi sai ya ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin zukata sai ya zaɓe su domin su yi rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba da gaskiya da shi su taimaki sha'aninsa yi jihadi tare da shi su ne suka yi sallah a bayansa su ne suka yi jihadi a gaba da shi da baya da shi da hagu da shi da dama da shi da hagu da shi suka kare shi kamar yadda za su kare kawukansu da iyalansu da dukiyoyinsu Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabawa da manzanni ya sanya su su ne suka zamanto dukkan irin kamala da ɗan adam zai kai ya zuwa gare ta su ne suka cin ya zaɓe su ya fifita su a cikin halittarsu da cikin halayensu suka zamanto su ne suka fi dukkan mutane tsarki a tsarkin zukata suka fi tsarkin eh, suka fi kowa tsarkin ɗabi'a su ne suka fi kowa yalwar zuci Allah ya zaɓe su ya fifita su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallahu Allahu wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin shi yafi kowa sanin ina zai sanya ina zai sanya manzancin sa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Allah ya fifita shi kan dukkan annabawa da manzanni shine mafi kyawun mutane shine mafi tsarkin mutane babu wanda ya sifanta shi face ya kamanta shi da wata a ranar cikarsa Asibir siddiq sayyidina abubakar ya sifanta shi ce amintacce wanda aka zaɓe shi mai kira ya zuwa ga alheri kai ka ce hasken cikakken wata ne wanda duhu ike kaucewa yayin da ya bayyana abu huraira ya sifanta shi ya ce ban taɓa ganin wani abu ba da ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kyau kai ka ce rana ce take gudana a cikin goshinsa saboda hasken fuskarsa ban taɓa ganin wani wanda ya fi saurin tafiya ba irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai ka ce ana naɗe ƙasa ne a gare shi muna wahala wajen tafiya tare da shi shi kwa baya jin wata gajiya Allah ya ba shi kamalar halitta ya sanya masa sakina wadda take sanya duk wanda ya gan shi zai ji kwarjini da girmamawa wadda take kiransa ya zuwa ya gabatar da shi ya miƙa wuya ga sha'aninsa jakadun kisra sarkin romawa sun yi makyarkyata yayin da suka gan shi saboda kwarjinin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi su ne wanda suka saba su ne suka saba shigar fadar sarakuna na duniya a wannan zamani amma ba su taba jin wato makyarketa da razani ba saboda kwarjini irin yayin da suka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ta gan shi ta rinka makyarketa ce ki nutsu ni ba wani bane face mutum wanda mace ce ta haife shi matar kuma da take cin kili da take cin busasshen nama wato dan kar ta dauka shi mala'ika ne sayyidina ali yace wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zato bagtatan kwarjini sai ya kama shi ya rinka makyarketa amma wanda ya gan shi yana kaunar dama ya saba ganinsa sai ya ji babu abin da yake so irinsa Allah ya ba shi sakin fuska wadda take sanya duk wanda yake tare da shi zai yi masa ikhlasi zai so shi soyayya wadda za ta sanya shi ya zuwa ga fifita shi don haka sahabbai suka fifita shi akan iyayensu da 'ya'yansu da kuma dukkan wani abu na duniya yayin da aka yi yakin Uhud wata baiwar Allah daga cikin sahabbai an kashe mahaifinta an kashe ɗanta an kashe ɗan uwanta idan labari ya zo mata sai ta ce me na faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganinsa ta ce dukkan wata musiba ya rasulallah ka mai sauki ce tai murna da ganinsa saboda cewar ya tsira amma ga shi ta rasa mahaifi ta rasa ɗan'uwa uwa ta rasa miji ce kowace musiba bayan ka sauƙi ce ya rasu lalla Allah maɗaukakin sarki ya bashi sifar samun karbuwa hatta zukata su zamanto sun karkate zuwa ga ɗa’arsa sun karkate zuwa ga muwafaƙa gare shi don haka suke samun sauƙin bin sanya shi ya zamanto shi ne samfurin ɗabi'a a gare su rayuka Allah ya sanya su suna karkatuwa ya zuwa ga biyayya a gare shi da miƙa wuya gare shi saboda irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da shi na duk wanda ya gan shi sai ya ji babu abin da yake so irin ya koyi da shi wannan a sifar halittarsa kenan idan aka zo wajen sifar ɗabi'arsa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi rinjayen hankali da gaskiyar firasa zai yana duban mutane yana sanin kowa irin abin da yake dacewa da shi ya shiryar da shi ya zuwa ga abin da yake ne mafi maslaha a gare shi Allah ya ba shi tabbatuwa lokacin tsanance-tsanance da haƙuri a lokacin tsanani da cuta alhali yana cikin damuwa yana cikin ana yana cikin halin yaƙi ku duba ku gani yayin da ya kasance a cikin kogo da shi da abubakar siddiq kafirai sun biyo shi sun zo har sai abubakar yana cewa ya rasulallah da wani zai da ɗayansu zai sunkuya wallahi da zai ganmu ya ce ya ababakar menene zatonka da mutane biyu wanda na ukun <laughs> wanda na ukunsu shi ne Allah Allah ya tattaro duniya ya danka ta a hannunsa cikin dare aka zo masa da mabudan duniya baki daya mabudan taskokin duniya baki daya amma ya kasance mai zuhudu akan duniya ya mutu ya bar duniya a lokacin nan silkensa ya bar shi jingina a hannun ba yahude aka karban masa abincin da zai rinka ciyar da iyalinsa shi Allah ya tattara masa abin duniya an kawo ganimar an kawo dukiyar dukiyar Bahrain aka zube ta gaban sa mutane sahabbai suka zo suna ta kwasa bai dauki ko ɗaya ya shigar da shi gida ba hatta baffansa Abbas ya kwasa ya kwasa har ya kasa dauka yace ya taimaka masa ya ki taimaka masa bai ɗauki ko kobo ba yayin da ya raba dukiyar ya ce al'anar sarahtu yanzu ne na huta Allah ya ba shi tawalu'u ya ba shi tawalu'u ga mutane da sun kuyar da kaskantar da kansa gashi kuma shine abun biyayya shine abun koyi da shi yana shiga kasuwa yana zama a kan turbaya yana kakaci tare da sahabbansa ba ma gane shi yayin da ya zauna a cikin majalisi ba abin da zai rarrabe ka daga gare shi illa ka gane shi da sunkui da kansa da kunyarsa Allah ya ba shi haƙuri da kuma rinjayen hankali da tsare alkawari idan ma ya san cewar waɗanda zake gaba da shi za su warware alkawari shi ba zai ha'ince su ba bal sai dai ya sanar da su cewa babu alkawari tsakaninsa da su Allah ya ba shi fifiko wajen maganganu Allah ya sanya hikima tana gudana a harshensa ya maganganunsa an kiyaye su babu wani wanda aka kiyaye maganganunsa irin yadda aka kiyaye maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta kallonsa yadda yake yin kallo an kiyaye shi barinsa ma abin da ya bari ma an kiyaye shi wannan duk dalili ne akan irin Allah zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa an ba shi ikon kiyaye rabarukan annabawa da kisoshinsu ga shi ba littafi yake da shi ba da yake karantawa domin ya haddace su amma abin da Allah ya sanar da shi ya kiyaye shi kamar yadda Allah ya sanar da shi ya ce sanu uka falatansa za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba ya kyautata shari'arsa shari'arsa cike take da hikima hikima wadda take ta share dukkan wata shari'a wadda aka yi ta banul insan shi ya sa ne hatta a wannan zamani cibiyar nan ta harvard wadda aka santa mai sanar da wadda ake ganin ita ce a gaba wajen ilimin shari'a ta sanya ayar da aka sauko gare shi cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin kunu qawamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu gashi ba musulmi bane amma suka sanya wannan ayar a matsayin wato ta zamanto jagora a gare su wadda take cewa ya ku wanda suka yi imani ku zamanto masu tsayuwa da adalci kuma masu shaida ga Allah ko da adalcin nan akan iyayenku ne ko da hukunci za ku yi akan iyayenku ko waɗanda suke eh, danginku makusanta ko da wanda za ku yi hukunci a kansa ko hukunci a gare shi ko shaida gare shi ko shaida a kansa in ma ya kasance mawadaci ne ko ya kasance fakiri ne to Allah shi ne ya fi cancanta a gare shi don haka kada ku bi son rai ga barin ku yi adalci idan kuma kuka karkace ko kuka idan kuka idan kuka karkace ko kuka juya to Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aikatawa shi yasa shari'arsa ta sifantu da kamala wajen adalci da kuma wajen hikima da daidaituwa ya kira ya zuwa ga kyawawan ɗabi'u ya fi kowa fasaha harshe don haka maganganunsa suka zamanto a cikin ƙimma a cikin ƙoli na wato fasaha ta ɗan adam haka dalika wajen ayyuka Allah ya bashi ya tattara masa kyawawan ayyuka na kyakkyawar sira ya hada wadda ta hada tsakanin kwaɗayi da tsoro kwaɗayi wanda ba zai sa mutum ya yanke ƙauna daga rahamar Allah ba tsoro wanda ba zai sa mutum ya sakankance kan cewa shi ya tsira ya sha ba ya kasance ga adalci a cikin shari'a ga kuma tsakatsaki babu tsanantawa babu sassauci ga jarinta babu tsoro babu raki ga kyauta kyauta irin wadda baya jin tsoron talauci wani ba kauye ya zo wajensa ya ce masa ya bashi daga dukiyar Allah ya dubi tumaki waɗanda suke a tsakankanin duwatsu guda biyu ya ce kora wannan garken na tumaki ga baki ɗaya naka ne da ya tafi wajen mutanensa ya je ya ce ga ya ku mutane na dukkaninku ku musulunta domin muhammadu yana kyauta kyautar wanda baya jin tsoron talauci Allah ya keɓance shi da sifofi a tsakanin annabawa da kuma sifofi a cikin al'ummarsa amma daga cikin annabawa Allah ya ɗauki alkawari daga dukkan annabi daga dukkan manzo cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alhali yana da rai zai yi imani da shi kuma zai taimake shi Allah ya ce ka ambata yayin da Allah ya ɗauki alkawarin annabawa da manzanni idan na turo muku manzo mai gaskatawa da abin da yake tare da ku lallai za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi ya ce kun tabbatar da wannan alkawari kuma akan wannan kuka ɗaura kanku annabawa ga baki ɗaya suka ce a na Allah ta'ala ya ce ku shaida kuma ni mai shaida ne tare da ku saidina Ali da Abdullahi bin Abbas suka ce Allah bai nada wani annabi ya zamanto annabi ba sai da ya ɗauki wannan alkawari a kansa kuma ya ɗauki alkawari akan cewa zai gaya ma al'ummarsa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamaninsa zai imani da shi zai gaskata shi to wannan ya keɓanta a cikin dukkan annabawa shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masayidina Umar wallahi da Musa zai wallahi da Musa zai kasance tare da ku ba abin da zai yalwace shi illa ya biyayya a gare ni hakanan kowane annabi ana aiko shi zuwa ga mutanensa shi kuma an aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya, kowane annabi ana ba shi aya da take karewa da rayuwarsa shi kuma Allah ya ba shi aya wadda take ita ce alqur'ani wahayi da ake karanta shi wanda ba zai kare ba har Allah madaukakin sarki ya naɗe kasarsa kuma Allah ya sanya shi shine kyautar rahama kyautar rahama ne hatta ga waɗanda suke sun kafurta cewa ba za a halakar da su ba Allah ta'ala ya sanya shi zamanto wannan rahama hatta mala'ika jibril ya samu rabo daga wannan rahma domin mala'ika jibril sanadiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne aka saukar masa aka da aya da take cewa muta'un samma amin shi abin koyi ne shi abin biyayya ne a can sama sannan kuma amintacce mala'ika jibril ya ce albarkar wannan rahama shi ma ya samu rabo na rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sanadiyarsa an saukan masa da cewa shi amintacce ne a wurin Allah lokacin nan ya san ya aminta daga azabar Allah ku duba waɗannan halittu na Allah su kansu sun samu rabo daga rahamar manzon Allah daga rahamar Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam haka daga cikin hasa'is din sa da yake banta da su cewa shi aminci ne ga sahabbansa Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa wa ma kana Allahu li وما wa anta fihim wa ma kana Allahu الله wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikinsu Allah ba zai musu azaba ba alhali suna gafara suna neman gafara Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance aminci ne ga sahabbai yayin da azaba yayin da yake cikinsu su alqazi ya ce idan baya cikinsu to sunnarsa aminci ce ga al'ummarsa don haka mu riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka yi riko da sunna to tamkar mun samu aminci na kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu kuma Allah ba zai mana azaba ba alhali manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yana cikin mu mu yawaita salati a gare shi domin hanya ce ta tabbatar da imanin mu tare da shi da kuma samun kusanci a gare shi yace aulan nasibi wa aqrabuhum minni manzila aktharuhum alayya salata mafi cancantan mutane da ni kuma wanda suka fi kusanci a matsayi gare ni su ne waɗanda suka fi yawan salati a gare ni mu yawaita salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma mu ci gaba da neman sanin shama'il ɗin manzan Allah kyawawan halayensa sallallahu alaihi wasallam domin imaninmu da shi ya ƙaru saboda soyayyenmu da shi sallallahu alaihi wasallam ta ƙaru mu sani fa cewa abinda za a yi mana tambaya a cikin kabari shine menene muka faɗa akan wannan mutumin da ya zo mana wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka rayu akan ban gaskiya da shi da soyayyarsa hakika za mu tsira daga wannan fitinar ta kabari za mu amsa tambaya tambaya wadda take ita ce ta daidai kar mu zamanto masu kokonto kar mu zamanto masu shakka a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wannan zamani wanda fitinu suka yawa hanyoyi da shimfiɗa ga hanyoyin dujal suka yawaita wanda kuma babban abin da suke so su yi jefa shakka da kokonto akan sha'anin addinin gaskiya akan sha'anin manzon karshe sallallahu alaihi wasallam mai riko da sanin shama'il ɗinsa da halinsa da abin da duk zai tabbatar mana da soyayyarsa a cikin zukatanmu Allah ka rayar da mu akan soyayyarsa ka rayar da mu akan riko da sunnarsa ka tashe mu akan tafarkinsa ka tashe mu a gargashin tutarsa ka shayar da mu daga tafkinsa ka shigar الجنة mu aljanna إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستمسك بسنته وأحيا سبيله اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا تحت لوائه واسقنا من حوضه وأدخلنا الجنة بشفاعته يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله